abubuwa da ban fi yafewa ko hakuri akai ba wanne ya ci amana ta. ko a mafarki kika bari wani ya ci amana ta, turuke a sawanya ki a sawanya a sawan yake masu na bazar da ita muna cikin tashin hankali na riga na san da wannan abu wannan kan yana da hadarin gaske kuma barin sa unguwan nan ya komai wahala ai ba na tunanin akwai wata kasada da ban taba shigan ta ba kata ne dan gari a tsare ne muddin wannan harkallan ta tashi kar ka taba nuna ka sani Kwarai kalle ni da kyau. Idan ba da sai na san an cici. Kaɗan kiyaye ka duba saboda tsaro ka gane ko? Ba ka jina. Iri. Muna cikin wannan halin? Gaskiya ina cikin tashin hankali. Ka bi ka ce min wani duniya haske bulla. Kana kallon duhu kawai ka yi haske. daga sharri idan ka aika dawo haza. Wanda yarinyar da take yawo kullum a cikin hijabi ita kike bi? Ki aje surar ki namiji ya gani ya kyasa. An na zama abin kyama a cikin gidan nan. Ai magana ba zan ji ta ba kunnan za ki rike uwata. Iyayen ki sun ce miki ki je ki gani ne. Ko sun faɗa mata ko ba su faɗa mata ba dai in ta zo din ni za ta gani. kuma ta gani. Yadda ma arfe ki gam. Samilo Samilo. Kana duro. Samilo mai kaya. ce ka buɗe wannan sirri idan ni na amshi ta yadda kai wakila ya za ka ji da alama ka manta sarata ko an baka ga baya za a san me ke faruwa ya ce min akwai tabbacin ya taka kasusuwa kakkabe kafansa kawai zai ya wuce ke dawo cire min sigaretin nan mun kusa shuka idan kasusuwa Kake min, na tabbata makarantar da ake tura ta ba karatun take ba zuwa kallon maza take yi. ina ba ka koga da ni ba ke kamo kifin nan fa ba amana kenan kai kaga amana kana cikin wannan uban brown din jallabiya ko aljanna da farin kaya ake shiga Samun kiɗa idan ya kai daga naira dubu ɗaya har naira dubu ɗari biyu buga ma. Dubu ɗari biyu kiɗin banza? Alaja alaja! Biki isa ki ci banza ba. Ba magana kike yi? Magana. Ke ba da lebur. DPO. Ba ɗan sanda ba ki ɗauko ƙiƙam. Ba ki da gaskiya a wannan gaskiya. Wallahi na buku. inda na riga na ga kai ma an ba ka kaza. Full option. Tafin gilas. Na rantse da sarkin da ya halicci annabi. Ni zan yi maganin ku. Officer. Harbi na za ka yi. I will deal with you. Hey, Muhammad! zo ina son magana da kai ni fa ba na son kina sani sun yan maza da uwar menene kai na rantsa da girman Allah anan ne fa za mu sako da yanzu a'a kawai mai zaman mafano shiga gurin ta a hargitsa bane cikin ma mun shiga hargitsa shi Zina, Ki gane ni ba? Dan takarda ne ba? daga ina kike daga daga daga daga daga wajen dan takarda ko kawai kan ja ka wuce ko kuma in tara maka jama'a zina kan baki san dole anya ko babu wani abu a ƙasa kuwa? Ni fa tunda na ce miki ban san shi ba ban san shi ba. Sunana Bele. To wani yare ciki ba kenan. Ya zancen zanuka masu kiri. In dai zane ya fito daga hannuna ka san baka da matsala. Komai talaucin je ai zaki ba zai ci ciyawa ba mai gida. Daga yin abu sau ɗaya abin da aka saba ko da yaushe. To inda ma zan ɗan ji muryarta. Sai da zaka ji abin da ya fi murya. Yeah. wannan suman na nawa kenan wannan shine na goma na maganar ki ne a'a ku yi fiye da haka ma